الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله بدا تفسير منوة رمضان شكرا جبوت إلى دريقه لأربعين شدة hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya da shekara 2025 miladiya yau insha Allah za mu yi majalisi na goma sha uku wa muna cikin suratu tauba jiya mun tsaya karshen aya ta bakwai wata shida ne ta shida yau kuma za mu tashi a farkon aya ta bakwai inda ubangiji ta ala ke cewa kai kai kono lil mushrikeena ahdun inda Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين وبنجي ثلاثة كيف يكون للمشركين أحد لا يزمون مشركين سنة يزمون سنة جريبوا وموني القوري إن ذاك أو جمع الله bayan sun warware alkawarin da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun sa ha'inci da munafurci a ciki je mun yi bayanin ubangiji ta ala ce duk ya jefar musu da wato alkawarin da aka yi da haka tun da sun sa ha'inci a ciki yanzu ba su da wani alkawari na cewa ba za a yake su ga inda rasulihi ya zai zama suna da wani alkawari a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk an jefar da alkawarin illa ladina ahadtum sai dai waɗanda kuka yi alkawari da su inda masjidil haram a wajen masallaci mai alhurma shine a makka wato shine alkawarin da aka yi na sulhul hudaybiya wanda aka yi alkawarin shekara goma babu yaƙi tsakanin su da musulmi tsakanin quraisha makka da musulmi an yi wannan sulhu a shekara ta shida wasu suka ce shekara tara to wannan alƙawarin shi yana nan amma da sharadin cewa idan sun kiyaye shi in ba su kiyaye shi ba to shi ma za a jefar da shi ko ba su kiyaye ba bayan shekara biyu suka wargaza suka je su suka taimaki banu bakara domin su yaƙi kuza'a kuza'a kuma hali kofi ne na manzon Allah ka sama ma'ana halama na akwai ƴan uwantaka akwai yarjejeniya da kawanci tsakanin tsakaninsu da mutum saboda aka sai suka yaƙe su suka karya wannan alkawari shine alfini aka je aka yaƙe su hijira tana shekara takwas aka yi fata umarka gini ta lace sai dai alkawarin da aka yi na sulhul hudaybiya wa mastaqamu lakum abinda suka daidaita a gare ku suka kiyaye na alƙawari fastaqimu lahu kuma ku daidaita a gare su mana ku tsika musu alkawari matukan ba su warware ba kar ku warware a cikin wajen tafiya haka babu yaƙi ne inna la yuhibbul muttaqin ubangiji subhanahu wataala yana son masu tsoron Allah masu cika alƙawari amma kafirai ba su cika wannan alƙawari ba sun yi yaudara yasa da suka yi yaudara suka taimaki makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune Bani Bakra shi gidan sai aka jefar musu da alƙawarin su kuma aka zo aka yaƙe su aka ci galba a kan wannan kalma ta al-mushrikun tana ta maimaituwa tun jiya ana cewa mushirkai mushirkai su ne mushirkai akwai wani abu da ake ce masa al'alfazu shari'a wato na kuza na na shari'a asali yana da ma'ana da larabci amma kuma shari'a kuma ta ba shi wani ma'anar da mu don za ka fassara shi sai ka fassara shi da haƙiƙa shari'a idan an ce mushrik mai tarayya kawai wanda ya tara wani abu duniya amma nan ana nufin wanda yake bautan wani abu tare da Allah ina bautawa Allah ko ina bauta ku ko ina bauta wani mutum daban ko wani abu daban wannan shi ake cewa sa mushriki to duk wanda sa ba irin wannan bane ba za ka ce masa mushriki ba misali a ce ga wani nan yanzu shi kuma baya bautan Allah baya bautan kowa kaga shi zai kace wata kafirun kafuri kenan shi kuma kafuri ne kan tagaryan kafuri amma mushrikin shi ma kansa kafuri ne domin ya yi wa Allah ta'ala taurin kai ya ƙi ya kaɗe ta Allah ta'ala shi kaɗai amma wannan kwata-kwata ba da addini ne ke ce masa ne a Najeriya sai gani ne ke ce musu gwamnati ba su da wani komai su ba su ba ba su da addini su kamai, da sunan su kafurai da duk wani ma wanda ya ke wa Allah shirka in ba mutunci kake ba da sunan ka kafuri ko ba yahude ne kai ko ba nasare duk sunan ka kafuri kawai sannan kaga akwai munafiqun kuma akwai munafiqun kuma munafiqun lafazi ne na shari'a asalin kalmar nifaq wayo ne da boye abu sun ce asalinsa daga daga daga abun nan ne me suna wani abu mai wayo nan kurege kurege ya gidansa zai je waje ya yi wani dan mafita a can karshe sai dan lullube shi yadda ya ka koro shi na zai kullata ta to ne abin wannan mai gida biyu ke mai kofa biyu to shine sai aka siffanta munafuki da wannan yana tare da mu'mine kuma yana tare da kafirai in mu'mine ne da galba yana tare da mu'mine ba za su taba shi wani kafirai da galba yana tare da kafirai to da ka munafuki shine wanda yake koye kafirci ya bayyana da musulunci shi ma lafazi ne na shari'a sannan akwai musulmi al-muslimun ne wanda suka miƙa wuya asalin muslim al-muslim wanda ya miƙa wuya kawai don na nufin wanda ya miƙa wa Allah ta'ala wuya ya yi imani da Allah ta'ala shi kaɗai su ne muwahidun masu tauhidi ke wanda suka kaɗai ta Allah ta'ala a wajen ibada za ka yi an ce musulmi wanda ya yi imani da Allah ya da kullum jannata illa na sun muslima ba mai shiga a janna sai musulmi ma'ana wanda ya yi imani da Allah ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran duk abin da ya waje ba imani da shi ranar lahira da sauransu kaga wannan musulmi duk wanda ya faɗi la ilaha illallah kuma ka musulmi amma kuma akwai kuma mu'minun akwai mu'minai shi ma lafazi na shari'a shi kuma mu'mini shi ne wanda bayan ya yi imanin kuma ya kyautata ayyuka shi ne musulmi na gari kenan musulmi na gari shi ne mu'mini إنما idza الذين إذا ذكر qulubuhum wa idza tuliyat alaihim عليهم آياته imanan wa ala rabbihim يتوكلون kaga mun karanta shi a farkon suratul anfal wanda suke da siffofi na nagarta wato mumini bawan Allah shine ake cewa mumini nagari musulunci. da kaga musulmi ne kuma mumini ne na akwai fasikun fasikun fasiki shi ma na fane da shari'a me ma'anar fasiki shine musulmi wanda ba nagari ba musulmi mai sabawa Allah subhanahu wataala domin kusuk shine mai fita daga da'an Allah duk musulmin da yake dawwama yana sabawa Allah subhanahu wataala yau da gobe to ana ce masa fasikun fasiki amma kafiri ma ana ce masa ko da shi ma ya fita daga da'an Allah subhanahu wataala sai ga ce ma wani musulmi ne eh, musulmi ne amma fasiki ne to ba na gari wace wani musulmi ne a ah, musulmi ne mumini ana bawan Allah ce to anan wannan sura tana magana akan mushrikan Makka wanda suke hada bautan Allah da bautan gumaka za ka ce musu mushrikun eh, sun haɗa kafurki da kuma shirka suna bautan Allah suna bautan wani abu daban to duk wanda ya Allah ta'ala shirka kafuri ne don ya warware la ilaha illallah in an ce la ilaha illallah ma'anar salama abu da bi haƙƙi illallah ba mota da gaskiya wannan samun mai da'awar musulunci ko ya zama mushriki shine kama ce yana sallah yana azumi duk Allah yake yi wa amma kuma yana zuwa yana yi wa kabari tsawafi yana yi wa kabari na fi da raka a biyu yana roƙon mai kabari ya bashi arziki ko ya bashi da ko ya bashi lafiya to wannan mushriki ne ya fita daga addinin musulunci gaba domin ya haɗa bautan Allah da bautan wani kuma sabulkin da zai fidda shi daga musulunci gaba ɗaya da zai dawamar da shi a wutan jahannam ne bin sai yake cewa fashirku fahzarhu وشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران وهي اتكاد الند للرحمن وهي اتكاد الند للرحمن أيا كان من أو الإنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الدجال shirka na zahiri akwai na zahiri akwai koyayye tsafakiyar shirka shi ne riƙe wani abu ka daidaita shi da ubangiji su bahana wata shirka musawatu ghairi Allah billahi fi ma huwa haqqun lillah ka daidaita wani Allah da Allah abin da haƙƙi ne na Allah ibada haƙƙi ne na Allah addu'a haƙƙi ne na Allah in ka daidaita wani da wani ka daidaita Allah da wani a ciki to shi ke nan ka yi shirka kamar za ka roƙi Allah baka lafiya za ka roƙi wani ya baka to kai mushriki ka roƙi Allah arziki ka roƙi wani ma ko lafiya ka roƙi wani ko za ka roƙi wani duk wannan shirka ne ko sarfu ayi nau'i min anwa'il ibadati li ghairillah ka sarrafa kowane irin nau'i daga cikin nau'in ibada in kai wa wani da ka zama mushriki ka fita daga in mutum ya mutu Allah bai zai gafarta masa ba kuma zai shiga wutar jahannama zai dawwama a cikin wuta to shi ne kai ce ka kiyaye shirka wannan bangaren baya karban gafara zal qismu laysa biqabilil ghufrani wala inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi kuma zai Allah shirka ba zai gafarta masa yace to shine ka riki kishiya wani abu daban ka ta shi da Allah ko mutum ko dutse ya da'uhu ka daga hannu ka roƙe to da addu'a ibada addu'a ibada ne ibada kuma ba wanda ake wa ita sai Allah shine nan la ma'budu bi haqqin illa Allah shine nan la ilaha illa Allah ko ya yi maka wani masifa ko ya baka wani abu wani abu na alheri maimakon ka roƙa wajen Allah ta'ala sai ka roƙa wajen sa isti'ana ko istighafa man istaghatha bi ghairi Allah faqad ashrak wanda ne nuni yayi masa wani bala'i ba Allah bai wa Allah shirka ya zama kafir wa idza ista'anta fasta'in billah in zaka nemi taimakon taimako akan wani abu na bukatun ka ka nemi taimakon Allah shi ma'ana iyaka na abudu wa iyaka na sa'i wadda ka ga Allah ta'ala kake neman taimakon ka. ko kuma ka so wannan abin irin son da ake wa Allah shi ma shirka ne ballatana ka so wani abu sama da yadda ake son Allah ka fita daga musulunci wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yusifunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah daga cikin mutane akwai masu rikon wasu abubuwan bauta su so su yadda ake son Allah duk wanda ya so wani abu yadda ake son Allah ya yi wa Allah ta'ala shirka shi Allah yana son sa so na ruwa sai za ka ce inna man mu'minuna allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum wanda ake masa dabban ne shi halice ka shi yake azurta ka shi yake raya ka shi ne mai aljanna da wuta da za ka yi kaso wani irin son da ake wa Allah ya za ka yi ka saba wa Allah ta'ala in kana in kana son sa law kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muhib idan soyayyanka na gaskiya ne za ka yi wa Allah da'a ba za ka saba masa amma ba za ka ji mutane suna magana son Allah ba wannan sai a karatun ahlus sunna sai dai a dinga maka magana son annabi ma ana fakewa da guzuma ne a duka ana so a cuta maka son wani ne sai a dinga cewa masoya annabi mu to amma fa wani daban ne ake son a cuta maka son sa in an taba annabi ba hankalin su ba ta ji amma an taba wancan din wancan waliyin ko shehin da aka so a cusa maka son sa wannan fa'ido zai yi jasi inda karfi ya kare amma shi Allah kan ba a ma maganan soyayya kuma shine a gaba manzala kuma yace salatu man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يؤذف في النار wa an yaka wa an yakraha an yauda kama yakrahu an yuqdama fil nar ko ba guda uku in ka same su to ka samu imani ka so Allah da manzonsa fiye da komi fiye da kowa son Allah a gaba sannan son manzon Allah sallallahu alaihi sannan ka so mutum don Allah eh yana son Allah ne shi yasa kake son sa son addini shi yasa kake son sa kaga kana son sa saboda son da yake wa Allah ka so Allah ka so masoyin Allah sannan ka ji ba ka son koma kafurci ba Allah ya samar da kai kawai da ba ka son a jefa ka a wuta ko da soyayyan Allah ta shiga zuciyar ka da addinin Allah ko ka san girman ubangiji subhanahu wata'ala jalla jalaluhu wannan shine a farko sannan sai son manzo Allah ta sama ya biyo baya shi kuma ka so shi fiye da kowa fiye da babanka da mamanka fiye da kowa لا yu'minu ahadukum حتى أكون habba إليه من ولده wa walidihi أجمعين imanin ka bare ka wace ka so manzo da sawa fiye da mutane gaba ɗaya fiye da babanka da mamanka da ɗanka da kowa da matarka da kowa da kuma suna tana biyowa bayan soyayyar ubangiji mu wata ala ne son Allah son manzon Allah ka ji a zuciyanka su ne a gaba su ka fi ganin girmansu sun suka fi matsayi a zuciya in an ambace su daban kake bi a zuciya sannan ka musu biyayya sau da gaba in Allah ya ce kai kai ya ce ka bari ka bari shine alamar son manzara tun an yace kai kai ya ce ka bari ka bari shine alamar kana son sa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ka gaya musu in kun kuna son Allah to ku so manzara ta fa ku so ni abin da ku bi ni in ka bi Allah ka bi manzon Allah sai ce alaman kana son Allah kuma alaman kana son manzon Allah da suna kuma alaman Allah zai soka Allah yana son ka kuma zai gafarta maka zunuba Da ka ga za ka kwatanta sun Allah da son wani ba in ka kwatanta kai wa Allah shirka wallahi tunani abu daban kin da zaka gane cewa ka fi son Allah akan kowa shine in an taba Allah hankalin kai tashi sai da kowa ya taba duniya haka nan manzana ta san an taba shi hankalin kai tashi fiye da kowane mutum da za a taba a amma inda za a gane akwai rauni na son Allah a zuciyanka shine a taba Allah baka ji komai ba a taba manzana sama hankalin ka ba zai tashi ba amma aka taba malamin ka ko wani ka ji hankalin ka ya tashi idon ka sun yi da kamar za ka bugi mutum kamar Allah aka taba ba ba to kaga ka fi son sa akan ne inda kake son Allah har yanda kake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abu ba a baki bane ba ba baki bane a aikacin girmama shi ka bi sunnansa ka kare sunnansa ka bi shi sau da kafa ka kare masa duk wani abu da za a kawo na tawaya a dangata masa shi ne alama kana son manzon Allah ta zuwa kuma shi ne alama kana son Allah sannan ya ce ka abin nan daga cikin alamun abubuwa na shirka babba ka ƙaunaci wani kamar yadda ake ƙaunatar Allah ka kaunaci rahamar wani kamar yadda ake kaunar rahamar Allah ma na ka ce aljanna ka wajen wani kake kanta ba kuna ji ana faɗa ba wani shi ne mai kyautan aljanna kai aljanna ka ba wurin Allah kake so ba wajen wani shi kake so to alama wannan shirka ne ko ka ji tsoron wani irin yadda ake jin tsoron Allah kare ke nan shine kake tunanin zai kare ka daga wuta ba Allah subhanahu wataala wannan duk shirka ne ko zaka duk wa'annan abubuwa idan kana yin sa sunan ka mushriki ka da bambanci da mushrikan maka kuma ko da ka ce kana haka don su shigar da kai wajen Allah ya ce kafirin maka ma haka suka ce ma na'buduhu illa yuqarribuna ila Allahi zulfa kace ba ma ba muna bauta kuma kama ne fa don kan kansu muna bauta wa don su shigar da mu a wajen Allah to kaga ka da bambanci kai ma da wani Allah ta'ala shi kace ne ba bukatar da wani ya zo kai kamun kafa da wani kafin abota Allah ta'ala abota masa shi kai to shine ubangiji ta ala ce ga wayannan mushrikan ba su da wani alƙawari tunda sun yi wa Allah ta'ala shirka waɗanda aka yi alƙawari da su na sulhul hudaybiya wanda ma da kisan sulhul hudaybiya a nan kwanaki ba su alƙawarin su na nan matuƙan masu bi ba ba su warware ba to amma sun warware su ma an jefar da alƙawarin kuma an yake amma in ba haka ba in kai alƙawari ka cika cika alƙawari alama ne na tsoron Allah

اشتروا ya الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون بنجي تعالى كيف هي هذه da wasu na da wani alƙawari da cewa ba za a yaƙe su ba wa in yazharu alaikum idan sun samu dama akan ku la yarqubu fikum illa ba sa kiyaye wani dangantaka da ke tsakanin ku wala zimma ko ni alƙawari in sun damu daman su kashe ku duk alƙawari da kai da su za ku je mata ko da haka kuma kar ku rike wani ba ni alƙawari ku jefar musu da alƙawari su domin idan kun sake cewa akwai alƙawari ba za su yaƙe ku ba suka je suka yi shiri kuma suka zo suka yaƙe ku za su ji mu da ka sai ku jefar musu da alƙawarin su in kun ga alaman da su warware alkawari ya fa zuba mu da wani alkawari kai mu ma shirye muke yurduna kun bi afwahihim za su dinga gamsar da ku da baki su su zo suna muku zaƙin baki ai a muna tare da kuwa ai mu yanzu mun zama ɗan kuwa ko kaza kaza wata aba qulubuhum amma zukatansu sun yi a zuciyarsu kuma suna kinku ku ka a zuciyarsu suna jin haushin ku suna neman su halaka ku amma a baki kuma za su zo su muku bezbezbe wa aktsaruhum fasiqun mafi yawancin su fasikai ne waɗanda ba sa yi wa Allah ta'ala Da ra ga akwai munafurci a ciki duk wanda zai zo ya dinga gaya maka magana da baki ya nuna yana tare da kai amma a zuciya ba tare da kai kuma gefe ne maka ma yake yi wannan akwai munafurci shine zulwa jahili kenan alladhi ta haula bi wajhi wa haula bi wajhi zai zo wannan da wannan fiska ya zo wannan da wannan fiska ko da haka tunda in sun samu dama za su halaka ku to ba wani alkawari kawai ku shiri kawai Mun shiri na yakan mafi yawancin su ta kai istarau bi ayatin lahi samanan qalila sun sayi ko sun zaɓi samanan wani ɗan tumuli wani ɗan abin duniya kalilan ɗan kaɗan bi ayatin lahi da ayoyin Allah ana sun sai da ayoyin Allah sun karɓi wani abun duniya me ya sai da ayan Allah shine ka ki aiki da ita saboda wani abin duniya ko ka ki imani da ita saboda wani abin duniya wannan dabi'a ce ta kafirai fasaddu an sabilihi suka tsare tafarkin Allah suka hana a tafarkin Allah suka zo suka kange suka hana mabiyansu su bi tafarkin Allah subhanahu wata'ala innahum sa'a ma kanu ya'malun lalle abin da suke aikatawa yayi muni in dai wannan shine dabi'a dabi'an su ta farko neman halaka musulmi duk kafiri da yake makin musulmi ne kuma makin Allah ne yasa Allah ta yace la amala amma la a aduwi wa aduwakum awliya kar ku riki makiyana da makiyan kuma soya don in ka ga bai halaka kawai bai samu dama ba ne? Su za ka sun samu dama za su halaka ku ba magana soya tsakanin ku da ko ni alƙawari sannan kuma al'adanci an sani la yarqubuna fikum illan wala fikum ba sa kiyaye illan wata dangantaka da ke tsakaninku wata rafin ma ko wani alƙawari haka Abdullahi bin Abbas ya fassara raja ya to ne jima ai ba kullun shi ne kai ma ba kure shi wani bani za kai bani ba ka kiyaye wannan kuma kan kun yi alƙawari da su cewa a zauna lafiya suna warware wannan irjejin aka suke a su. wasu malamai sun fassara illan da alƙawari zimman shi ma alƙawari sai zai zama zimman babban alƙawari illan kuma alƙawari nake ke banda sun mutane har ku guna fikum illan ba sa kiyaye wani alkawari da kuka yi na tsaye wa na zimman ko alkawari na gaba daya na kabila duka ko gari duka cewa ba za a yi yaki ba amma abdullahi bin abbas ya fassara illar da karaba mun ci aka fi jayewa ba sa duba dangantaka a da aka yi kakan ku ya haɗa ku ba ruwan su ko muke ba za su yi sun samu dama ba sa lura da alkawarin da kuka yi kuma na yarjejeniyar zaman lafiya in sun samu dama ba za su yi haka ba wannan ɗabi'a ne na kafuri na karya alkawari da shi sa da zaran an ga alama ya jefar musu da alƙawarin su kawai shi nan a zauna zaman shirin yaƙi hakan din ya fi a su zo su mamaye ku sun sake kun miƙe gaba kuna gabawa ne abu sai zo su mamaye ku ba ya faru a banu ƙuraiza zama lokacin da ake yakin hazab a duk inda kafirai ya kamata su shiga suna taron dangi suka yi an tsare wuce akwai inda duwatsu ne ba dama su haura inda kuma za su taho babu tsaro an tona rami an tona gululu inda bayan da za a yi su haura inda ya rage kawai inda ba zo kore za su ke su kuma an tsawa alƙawari da su ba za su yaƙi musulmi ba ba za su taimaki wani ya yaƙi musulmi ba wannan ba ana da nutsuwan cewa wannan ba babu da matsala ba zo kore za su kai nan amma yaƙin nan ana buga ana bugawa mutane nan suka je suka loba banu za su ƙuraishawa da ƙafanawa suka cewa banu za kun ga muhammadu da mutanensa to in ya gama da mu kanku zai dawo Ko da aka ku ba mu dama mu shiga taron shike nan sai suka ba da dama suka yarda kaga sun warware alƙawari suka taimaki kafirai shike nan aka shigo ta wannan wajen aka zo aka afka musulmi ba don taimakon Allah ba da ya aiko mala'iku da iska ba da sun kurmushe musulmi don su fi musulmi yawa taron dangi ne ko ta ina kafirai amma Allah ta'ala ya nuna ikon sai yakin da kansa وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا saboda haka Allah ta'ala yi ne yin aikinsa ya zo yakin da kansa to kaga wannan shine alƙawarin da ake cewa ba sa kiyaye da mushrikan da yahudawan da nasara da waye duka ba a nige kafa a sake musu wannan wannan mummunan tabi'a in kai alƙawari da mutum ko ba da musulmi bane ka kira masa ko da kafiri ka rika ka cika yawa ba ce dole ba ce fi lalle biyu amma in kaga ya zai yaudare ka da kuma kai ka jefar masa da alƙawarin sa ka ci babu alƙawari tsakanin ka da shi zuwa musulunci ne kulli man mu'ahadar mu'ahadan yare ra'ayi a hatta wanda ya kashe kafurin da aka yi alƙawari da shi babu yaƙi, zai ji ƙanshin aljanna ba ba fa musulmi ba kafuri. don a nuna maka muhimmancin me muhimmancin alƙawari jiya mun karanta ko da a ce wani mutum ne wanda bai kai ya kawo ba shi ba komai bane wani jahili a cikin musulmi ba damu da shi ba sai ba wani amana yake shigo garin musulmi to za a kiyaye masa wannan amana saboda almuslimuna tatakafa'u dima'uhum wa yas'adu dhimmatihim Su za ka musulmi jifinin su ɗaya ne mutum ɗaya in ya je ɗauko alkawari shi nan ta shafi kowa da kuma kun muhane ta ɗauki alkawari mace ke wane zai shiga garin madina kar a taɓa shi dan uwanta sai na ali yace sai dai in ban gaji ba tunda mata mata ba sa yaki ai da sai a ce mata ba za su ba wani amana ya shiga gari kar a taɓa shi sai ta ga manzana sama ga abin da ɗan mama na ya faɗa ɗan nan. ga abin da yake na ba wani amana amma kuma ya ce zai kashe shi manzana sama ce kan ajar na man ajar ya umma duk wanda kika ba amana mun ba shi ya umma shi kenan ko ba za a taɓa shi ba a cike kuma in za a je yakin ma ita ba ta cikin lissafi saboda mai girman alkawari shi yasa idan mutum ba cika alkawari to munafiki ne a sifa ta munafurki a tare da shi kuma ana gane mutum mutum in ya zama mai cika alkawari in ya faɗa zai cika in ya faɗa da wannan mutum amma duk wata da zai faɗa kawai ba zai cika ba to magana sa ruwan kwando ne ba a ɗaukar sa wani mai kima a cikin mutane sai yake cewa idan mar'u lan yahfaz talakan. fadi'hu wa law bi kaffin min ramadi wafa'un lis-sadiqi wa badlu malin wa ikwanu sara'iri fil fuhadi idan mutum bai kiyaye abubuwa guda uku ba bai da kima ka je ka sai da shi a kasuwa in ma ba ba ka mai sayansa da kuɗi ba ko da toka ne ka sai da shi bai da kima ne kuɗi na farko ya zama ba ya cika alƙawari in ba ya cika alƙawari bai da kima ya kima shi ne bai cika alƙawari ne wa fa'ul lisani sannan na biyu idan baya kyauta bai da kima mai alheri a cikin jama'a mai bayarwa shi yake da kima ba sai an gaya masa duk wanda yana abun hannunsa na mutane ne ba wannan ba wannan kai kanka ka san mutane za su so shi kai ma za ka so shi zai yi kima da daraja kai zai zama jagora a cikin al'umma abubuwa da yawa za a zo ana neman shawararsa ko da hannunsa a sake in ba kiyaye wannan ba ne sannan na uku wanda baya kiyaye sirri shi ma bai da kima mutumin da yake kiyaye sirri shine mutum a ce kana tare da mutum amma kana tsoron gaya masa sirrinka ai wannan ba mutum bane ba bakin mu'amala bane ba don zai je ta yada ba amma a ce wannan mutumin ba ka tsoron gaya masa sirrinka ka amince da shi a wannan abokin mu'amala ne wannan shine mutum domin zuwa ka yada sirrin mutum munafurci ya baka amana sirri amana ne idan ka je ka yada shi to ka ci amana ba Allah kuma ya ce idan kana magana da mutum yana gaya maka magana sai ji dan motsi sai waiwaya haka ya ce to amana ne magana ka ba ka wani ya ji shi sai waiwaya ya ba amana ne ya ba ka sirri ne ka ai wannan sirri kuma sun ce yana tsarin irin waɗannan abubuwa shi yasa har kafirai in ka dau alƙawari da su to ka kina in ka cika ba munafiki ne kai ko da haka waɗannan kafiran idan suka saba alƙawari to musulmi kuma ba za su rike wannan alkawari a matsayin alkawari ba domin za su yi musu shigo shigo ba su fili amma in suka rike alkawari musulmi za su rike za su rike wannan alkawari gaji ta dace mafi yawancin su fasikai shi ma'anan fasikai wa'inda ba sa yi wa Allah ta'ala da'a masu warware alkawari alkusuku shine alkuruju an da'atillah ita daga da'an Allah shine fasikanci to amma ba ka kallon mutum ka ce masa fasiki sai in saƙon Allah ya zame mata al'ada amma an yi kuskure mutumin kirki ne sai wata ran sai ya saba wa Allah to baka ce masa wani fasiki ne a istirahi in haka ne kowa ma zai zama fasiki ke na kowanda ba saba wa Allah ne Kullukun khata'un wa khairul khata'ina tawwabun kowa yana laifi mafi alkhairi mai laifi shine mai tuba to in kace in mutum da zaran yayi sabo shi kenan ya zama fasiki to kowa ma fasiki ne kiran a'a sai in ya yi yau gobe abin ya zama al'adarsa to sai a ce wani fasiki Bine yake yi shan giya yake yi, sata yake komai ma yake yi in dai yau da gobe mai kafin Allah al'ada a wurinsa to ya zama fasiki sai ka lanka masa wannan sunan amma in ba haka ba ya zama dai wanda ya saba wa Allah ana fatan ya tuba ya tuba kuma shikenan Allah ya fi masa a tayi mina zambi kamar la zamba da ku ya tuba daga laifi kamar wanda ba ya laifi daga cikin munanan ɗabi'unsu ishtarau bi ayatin lahi samanan ƙabila. suna mutanya ayoyin Allah da ɗan abin duniya ɗan ƙarami wato ayoyin Allah suke bayarwa sai su karɓi samanin kuɗi ƙalilan ɗan ƙarami me wannan ma'ana suna sai da addininsu da duniya suna karɓan duniya don su sai da addininsu Daga shi dan adam dama in yawa gari kamar yadda zuwa hadisi wai wani nafsi ko kan mutu ko ha an mu bi ko kullum ni adam ya garu nafsahu kowa zai waye ne sai da kansa ne to amma wani in ya sayar yana inta kan ne kuma yana harka kan idan aikin addini kai kaga kana inta kanka daga Allah in aikin sabon Allah ne kana halakar da kanka ne idan abun duniya ya sa za ka bar addininka to ka sai da addinin kake ko ta ɗaukaka ta duniya ko ni arziki na duniya ko ni abu daban Ake saboda shi za ka iya bari sallah za ka iya yin wani abu na shirka za ka danne ayon alkur'ani ka ki aiki da su to ka fifita abun duniya akan addinin ka akan ayoyin ubangiji subhanahu wataala kuma da yawa ana samun ilimin yanzu a kowa inda sun gane cewa a kan sun gane abin da suke da shi a bidiyo ne hujja ta tsaya a kansu inda ga malamai suna ta wa'azi ake maza su wa'azi amma sun riga sun tara jama'a ana kawo musu sadaka ɗari dubu biyu dubu uku dubu biyar yanzu Allah yanzu ka tare jama'a suka ce kai duk abin da na zora ku a kan sannan kuskure ne ba daidai bane za su waƙe musu wani yana samu wannan kuɗin da suke samu saboda sun fifita abin duniya akan a kan lahira da addini amma wallahi ba wai duka ba su gane ba ne akwai wanda suka gane son zuciya su suke yahudawa abin da ya faru da su nan al-ahbar malamai yahudawa kuma suna musanya ayoyin alkur'ani da dan abun duniya ayoyin alkur'ani da dan abun duniya to da haka suna suna suna lallabin mutanen suna na musu su bayin Allah ne waliyin Allah ne suna karban kudi suna karban dukiya duk wanda saboda abin duniya ya bar aiki da alqur'ani to ya sai da ayoyin Allah ya bar addinin ya sai da addinin sa haka ka ji tsoron Allah in ka gane gaskiya ka bi ta kawai da akan barna nake yanzu na gane gaskiya na dawo kan gaskiya wannan abun alfahari ne ma ba abin kunya ba amma idan mutum duniya ya sa a gaba za ka gaba ya yi haka to ka fifita addini ka akan komai kan ne ka zama mutum kirki kuma wannan shine zuhudu kada duniya ta sa ka bar addinin ka shi ake cewa zuhudu komin dadin da kake ji a duniya idan kana fifita addinin ka akan rayuwar duniya to kai mai gudun duniya ko kana zaune a gidan da yafi kowanne tsada a duniya kana hawa motar da tafi tsada rigar da tafi tsada kana cin abincin da ya fi tsada da kyau a duniya in dai kana fifita addinin ka akan abun duniya a sunanka mai gudun duniya kada gudun duniya a da ke ma da yake la ta shalli adin bin zodi fa inna zoda fil qalbi sarka cewa wani yana da zodo zodo a ya yake to kaga ka fifita addinin ka akan abun duniya wannan shi ake cewa zodo sai ce kuma siffan su ta gaba kuma fasaddu an sabilillah suna hana bi tafarkin Allah wannan tabi'a ce ta yahudawa tabi'a ce ta mushrikai ta kafir shi yahudu ba wai damuwansa ka shiga addinin ka bane iya samu ya lalata ka ya lalata maka addinin ka da dabi'an ka to na ya mutu ya samu nasara ko ku lura ba yanzu ya hudu yahudi ka sani mai addinin yahudu a duniya inda ko ɗaya ba za ka iya nuna ba amma ba nasare ba kiristoci nawa ne a duniya suna jira kawai da su suna zuwa su yi da'awa a shiga addini garuruwa kauye kauye ga sunan suna nan da masallacen su da abin nan mai waye masallacin kuma da cocunan astaghfirullah amma yahudu sai ka je isra'ila in ka je amerika za ka samu wasu in ka je ukraine akwai amma a cikin na suke yau suka shiga cikin musulmi suna cewa ka zo ka yi addini yahudu wa ya taɓa maka wa'azi ina ka taɓa gani yana yi a'a ka zo ka zama fasiki shine abin da suke ka zama dan ta'adda ka zama mutumin banza ka zama mai saba Allah ta'ala ka ji baka kishin addinin ka kana kyaman addinin ka to su in kai wannan ka biya su kawai bukatan su ta biya abin da suke to wannan ko kudi za su iya kashewa za su iya baka abin duniya domin a samu wannan amma su ba ruwan su wai ka zo ka haɗe da su kai addinin su a sai da haka ne da mun gani da mun ga wuraren ibadan su kata kata a garuruwan su babu su ba sa da'awa sai dai su lalata mutum manzala ta kuma ce kar mu bi ta farkin su la tattabi'unna sana man kana qablakum shibra bi shibri zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhra rabbin la dakhaltumuh za ku bi hanyoyin wanda suke gabanin taƙi da taƙi zira'i da zira'i da za su shiga rami zama za ku shiga ga abai suka ce yahudu da nasara kenan sai su to zuwa yi yanzu ba ga za ka yi aski iri na yahudawa za ka yi shiga irin ta yahudawa za ka yi abubuwa na ɗabi'un yahudawa amma baka san addinin su ai ba su tallata maka ba ba su tallata maka addinin su ba ce ka zo ka yi bayanin yahi addinin yahudu ba za ka iya ba amma na kiristoci ba za ka ce sun ce suna cewa annabi isa ɗan allah ne suna cewa ma annabi isa allah ne maryam allah ce a suna cewa allah uku su za ka yi wannan bayani saboda su ba sa tallin addinin su suna son su lalata maka naka ne shine fasaddu an sabilillah suna tsare tafarkin Allah suna hana a shiga wanda shi ne abin da yake faruwa a duniya wasu da yawa musulmi ne amma an shirya musu tushen addini ta inda ba su sani ba amma da su mulhidai suna ganin kowane addini ma daidai ne kawai kai dai kare zama baka da addini musulmi da kirista da bai hude da mai bautan shanu duk dai kowa dai kawai rahama yake nema wai musulmi ne fa zai ga maka wannan wai in baka da addini kawai shine matsala amma wani addini sai na roƙa na roƙa ne kana son ka nuna cewa wai shi dan uwanka ne har ka je malami yana da wai wai wai wai wai wai yahudawa da abun nan da nasara da sauran wai yan uwan musulmi sai ka je wajen bayani wai yan uwan mu haba da a cikin jama'a ba ma boye abokanin zama mu yadda ake faɗa ka sai abokanin zaman mu kaga wannan ba laifi inda ana ga wani tare da su ka ce wai yan uwan mu ai musulmi sune yan uwanka innamal muslimuna ikhwatu وأصلحوا بين أخويكم مسلمين وجونا وكونوا عباد الله إخوانا هذا وقت wani mutum daban yana zagin Allah yana cewa Allah uku ne bai yadda da Allah ba yana zagin manzon sama bai yadda da shi ba kuma kace dan uwanka ya ta zama dan uwanka sai dai zama abokin mu'amalan ka a kasuwa ko a unguwa ko a wani ba zai zama dan uwanka ba wai tana a shiga addinin ka to kaga wannan dabi'ar mummuna ne wasu da yawa ba su shiga musulunci ba don an tattare su ne an hana su shiga ne an nuna musu musulunci ba abu ne mai kyau ba shi ne Allah ta ce inda kun sa'a ma ya ma kanu ya amalu abin da suke aikata ya yi muni fa sallah hannu wani kafa za a daga musu ba magana wani alkawari ba magana ta gaba abin da suke aikatawa ya yi muni mummunan abu suke yi su ɗabi'un sun yi muni munana ayyukan sun yi yawa Allah ta ce to ta yaya zai zama suna da أنا أصنع دوني القولي بأخش لو بلقي لي لا يرقبون في مؤمن لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذنة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون Ubangiji ta'ala ce la yarqubuna fi mu'minin ba ta kiyayewa a sha'anin mu'mini illan dangantaka wala zimma ko ni alƙawari an sake maimaita kafirai ba sa ba ni alƙawari ko ka alkawari da su a zahiri ne, amma a ni. sai dai ba su samu dama a kansa ba wa ulaika humul muhtadun Allah ta'ala ta wayannan sune masu ƙetare iyaka sune yan ta'adda ga abin da aka yi ka'ida ai ku ƙetare wannan ka'ida sune yan ta'adda wanda suke kafurci suke cutar da musulmi ko da ka wannan ba yan uwan ku ba in tabu Allah ta'ala ta yanzu ka tuba suka musulunta suka shiga addinin musulunci suka daina musulunci zagon ƙasa wa qamu salata suka tsai da sallah wa atawu zakata suka bada zakka fa ikhwanukum fid din to yan uwan ku ne addini a can ba Allah ta'ala ce fa khallu sabilakum ku jade su barku yaƙe su duk wanda ya zo musulmi ba magana ka yaƙe shi kuma ma za ka ce yan uwan ku ne addini shikenan ba magana yaƙi ba za ka je ka zuki dan uwanka ba ba za ka yaƙi dan uwanka ba wani kwaftulul ayati Allah ya ce muna bayanin ayoyin nan dalla-dalla da komi ya alamun da mutane wanda suke da sani wato duk yadda ake bayani kan kafurai yadda ake faɗan sharrin su da mummunan sakamako da suke da shi ranar alkiyama inda za su musulunta duk wannan abu da babu shi da an yace musu ta'addancin da suka yi a baya da kafurci da shirka kuma za su je su shiga aljanna in san mutu imani tare da mu'mini وقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ma قد سلف saboda sun abin da suka yi a baya sun musu sun da sun daina shirka da kafirci to an yafe musu a taubatu al-islamu yahdi ma kana su zan shi yana rusa duk abin da aka yi a baya na laifi da suna tuba sun zama ƴan uwan ku kawai wannan shine abin da ya faru Abu Sufyan da shi aka hada yaƙi yaƙin Uhudu shi ya jagoranci yaƙi aka zo aka jiwa musulmai rauni mutum saba'in suka kashe wa musulmai suka zo suka jijjiwa musulmi rauni har manzala ta salama aka fasa masa kai aka karya masa haƙori haƙorinsa na kusa da fika aka karya masa abu sufiyan ya yi wannan aiki manzala ta salama ya ce kaifa yuqihu qaumun shajjura ra'sa nabiyihim wa kasaru rubaiyatahu tsaya mutanen da suka rotsa kan annabinsu suka fasa kan annabinsu suka karya maza kori ya za a yi su rabbanta wannan ba samu rabo ba yalla ta lafi a yace laysa laka min al-amri shay'u aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun sai to maza su ma yace Allah lafi yace al'amarin ba a ka yake ba ya nan za su iya samu rabo yan sun tuba sun musulmi yake ko dai Allah ya karɓi tubansu lamarin a Allah ne su musulunta ya yafe musu a baya ko kuma Allah ya azabtar da su amma dai azzalumai ne su zalunci me ya faru Abu Sufyan sai zai musulun ta faɗau ba, wanda ya fa jagoranci wannan yakin aka sha wahala sai zai musulun ta a shekara ta takwas a shekara ta uku aka yaki amma bayan shekara biyar shi yake rike da Makka aka zo fatan Makka manzo kuma yake duk wanda mutane suka gudu sun tabbatar musulman da suka zo sun fi karfin su mutum dubu takwas manzo kuma yake man da kara dara abin sufiyan ko wa abin duk wanda ya shiga gidan abu sufyan abin ne kar a taba shi wannan karrama shi da aka yi kawai sai ce a ashhadu an la ilaha Allah, wa an da Muhammadu rasulullah shi da yi musulunta musulunta wanda an daɗe shekara nawa ce na ana gwagwarmaya da ni zala ya sha uku a can an yi takwas nawa ashirin da ɗaya ya musulunta ba har manza sama ya auri yasa umu habiba wata ran ta kawo mata ziyara sai zo zai zauna akan taburman da maza sama yake zama sai ta janye shi ta fi maƙin Allah bai zai zauna akan taburman manza da ta babanta ne kuma haka aka yi ta fama sai daga baya sai kuma zai musulunta shi ke ya zama cikin sabon maza da ta ga ɗansa ne ya musulunta kunti ne mu'awiyatu bin abin sufyan ina cikin masu rubuta wahayi wa manzon Allah sallallahu an saukar da alqur'ani yana rubutawa baban sa ko bai musulunta ba yana yana yana shugaban tabbaka Da gaba da musulunta ba shi kenan kaga wa in tabu sun sun musulunta abin nan sun kuma sun musulunta sun sai da sallah kuma shi kenan fa ikhwanukum fil din sun zama yan uwan ku a addini wa hashu bin harb wanda ya kashe babban manzon Allah sallallahu alaihi wanda aka ba shi kwangilan kashe hamza in ya kashe an yin taki ya zama da shi a yaƙin hamza yake fako hakan ne suka ba samaki, ma shi ya kashe shi babban maza da sama wanda musulunci ya ɗaukaka da sauƙin musuluntan sa maza sama ya ji ciwon wannan mutuwan ya shiga damuwa ya yi kuka sabai suka yi kuka amma wa shi bin harbi sai zai musulunta shi nan bayan wani wani musulunta zai ce maza ma zai musulunta kaga manzo Allah gare shi a barakar musulunci ka aka karbi musuluncin sa shikenan ya zama dan uwan musulmi kawai abin da aka faɗa wata ruwayan manzo Allah ya ce to Allah in ka zo majalisi na ka daina tafi ina kana kallo nan to ina kalle ka ina tuna babba na Hamza hankali na yana tashi kana zauna a gefe gefe haka yazo abin nan a wata kisa amma dai ya musulunta har manzo kuma ya ce Allah zai wa mutane biyu dariya rana da alkiyama sai ya kashe ɗaya kuma za su je su haɗu a aljanna haka cewa shi bin harbi ne da hamza za su je su haɗu a aljanna shi musulunci ya haɗa su kuma fa ikhwanukum fi din sun zama yan ku a addini gwagwarmaya da gaban da aka yi ta shekara kirin da ɗaya da zaluntar da suka kiwa musulmi da kashe gurhaza a cikin musulunci duk Allah ya yafe musu mun zama yan uwa a addini Khalid bin Walid a yakin Uhudu shi ya jagoranci dawakai biyu da mayakan shi ya zagaya ta baje afkawa mutum hamsin da aka ajiye a jabalin goma jabalin goma aka ce su zauna a wannan dutse ko an ce nasara ko ba a ci ba da suka ga an ci nasara na ɗiban ganima suka ce kai mu je mu shiga mu ɗebi ganima saboda su tare wa'incan masu dawakan ne ba su dinga musu ruwan kibiyoyi da suka zo suka kama ɗiban ganima hali ne za ga yaje afka musu mutum shida kawai suka tsira duk an kashe mutum shida aka bari a wurin duk sauran suka suka suka suka zo gani haka aka kakkashe wanda aka bari aka shiga aka bi musulmi a baya ana ta dukan su ana kashe su ana gudu wani kan ya ankara ya koma madina a nan aka karya manzan sama haƙori a nan aka fasa masa kai a nan aka nemi a kashe shi alhaka bin ubaidillah yana bashi kariya kan da hannunsa ya shanye tsabar duka manzan sama ya ce man sarrahu an yara shahidan yamshi fil ardu yanzu, ila alhaka bin ubaidillah wanda yake son ya ga shahidi dan aljanna yana tafiya a duniya a bayan kasa to duba da alhaka bin ubaidillah sai na abakar ya ce alhaka ya kwashi ladan yakin hudu gaba daya saboda ya ta kare manzala ta duka ko ta ina waja wannan Khalid bin Walid ya kuma ya zo musulunta a lokacin sunan hudaybiya shekara ta shida ya zama musulmi ya zama me ya zama sahabi nan ya zama ɗaya daga cikin sahabbai fa ikhwanukum fi din yanzu ba dama kuma ka zo ka ce za ka rama dukan da Khalid bin Walid ya maka kuma da ne a yaki ba dama ya zama dan uwanka za ku je ku haɗu a aljanna za a je a zuwa janna ya zama kullahi maslul manzo Allah ya masa laqabi yake tukurin Allah ne zarare za ta fi yakin mu'ta Abdullah bin Zaid bin Harika shine aka ba tuta na farko manzo sa ce an kashe shi Ja'far ya karba Ja'far Ja'far bin Abi Talib Ja'far Sayyar in an kashe shi Abdullah bin Rawaha karba in an kashe shi to ku duba ku ga wa ya kamata ya karba aka ja kashe Zaid bin Harika aka kashe Jafar bin Abi Talib aka ja kashe Abdullah bin Rawaha to yanzu zai karbi tuta kai ka karba kowa yana tsoro shikenan manzala ta sama fa yana Madina yake bada labarin wannan yaki Allah yana nuna masa yadda ake yaki sai ce yanzu an kashe wani tuta ta fadi an kashe Zaid bin Harisa Jafar ya karbi tuta ana gobe yaki Jafar yanzu an kada shi an kashe shi wannan ya karba Abdullah bin Rawaha shi ma gashi yanzu an kashe shi to yanzu ana ta tattaunawa sabai na suna tattaunawa za a ba wa tuta dan sai Khalid bin Walid sai ce shi zai karba sai karbi tuta yana karba su kuma ya ga sabon sa Madina yake da kad ta ra'ayta bi su suluki takobi daga cikin tukuban Allah ya karbi tutan shine Khalid bin Walid shi ke zai jagoranci yaƙi aka yi yadda aka yi aka zame aka dawo ba tare da an yi asara mai yawa ba wanda su dubu uku sun ce tare mutum dubu ɗari biyu mushrikai ma ba dubu ɗari rumawa dubu ɗari aka dawo shi kenan daga nan fa ya zama komanda da manzo sama ya bar duniya ina bakar ya tsora shi shine komanda duk yakin da aka yi ina bakar ya abin nan kaji ne komanda sa kuma duk inda aka je sai an ci nasara galba ake ci takobin Allah ne ne. bayan ya bubbuge musulmi yanzu yana da dukan kafirai kuma ba yadda ka iya shi kenan ya zama sahabi manzo sama ya zama musulmi ɗan uwanka ana fata Allah ya haɗa ka da shi a aljanna haka aka yi ta tafiya sai a zamanin sai na umar aka cire shi daga daga komandan yaki saboda wata hikima sun suka ce ai mutane har ma sun fara ganin kawai nasarar ma kamar a hannun Khalid bin Walid take duk inda ya je yaki sai ya ci nasara ka ce kai gara a canja shi dai a sa wani nasara daga Allah take haka ya ci gaba da rayuwarsa amma a ƙarshe kuma Khalid duk da kutsawa da ya ke a cikin mutuwa amma akan gadon sai ya rasu yana cewa yanzu ni ina kuka ni yanzu in mutu akan gado nan ina kuka ba a wurin yaki ba amma ya mutu shahidi saboda maza sun ce duk wanda ya roƙi Allah ta'ala shahada da gaskiya to ko akan gadon ya mutu ya mutu ya mutu shahada wanda tana kare da ya je yaki, ya je nan ya je nan to kaga fahimta bukin idan duk wanda ya tuba ya bar abin da yake na kafirci wani kun fiti yan uwan ku ne addini duk wanda suka yi barna suka yi ta abun da sai dai wanda ya mutu a kafirci kafin ya musulunci amma duk sun zama yan uwan musulmi sun zama sabai dai a yi hiran abun da ya faru a baya ko su ba da labarin ma irin makircin da suka yi a baya tare da kafurai a samu wani sirri ubangiji subhanahu wataala yace idan suka tuba suka tsai da sallah suka ba da zakka fa iswanukum fi din yan uwanku ne a addini ka duba tuban musulunta ya kada shi da sallah da zakka idan wanda baya sallah kamar ba a sake lissafi saboda baina rajuli wa baina kufri tarku sala tsakanin mutum da kafirci shine barin sallah to ai imani a zuciya ya zaka ka gane cewa mutum muridi ne baya sallah dole sai yana sallah idza ra'aytum rajula yatadu masajida fashhadu lahu bil iman ya zo hadisi in da mutum yana yawan zuwa masallaci yana sallah da shi aka shaida cewa mu'mini yana da imani cikin mutum takwas wanda Allah ta'ala zai musu inuwa da al'arki inuwan al'arki rana siyama akwai wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid mutum da zuciyarsa take rataye da masallaci ina ka je masallaci na zan koma sallah dole ne sallah din ita ce ginshikin addini man hafizaha wa huwa bima siwaha afdal wa man dayya'aha fa huwa bima siwaha afdal in ka kiyaye sallah zaka iya kiyaye komai na addini ka in kuma ka tozartar da sallah ka walakanta ta to kuma yana iya walakanta addini haka sai na Umar yake ga gwamnoninsa su kiyaye sallan talakawa inna ahamma amrikum ji asfara a kiyaye ta ginshikin addini ne Allah kuma yake rasul amri islam wa amuduhu as-salah wa zumratu sanamihi al-jihad fi sabilillah kololuwan al'amarin addini shine ne shine musulunci shine tauhidi ginshikin da ya tare shi shine sallah abin da ke daga shi kuma a kalle shi ko ina ya shi shine jihadi fi sabilillah shine kololuwan tozon sa to ba ka sallah ne kake so kace kana so ka ce kai musulmi ina ce mutum wane ba ba ya sallah ba mai sallah bane kaga ba musulmi bane kenan kuma ka musulmi shine mai sallah kuma idan baka sallah duk ayyukan da kake rana alkiyama ba za su maka amfani ba domin abin da za a fara maka hisabi a kansa shine sallah in sallah ta cika ka zo a duba sallah a karba in mata cika ba kuma a mayar maka da sallan ka mayar maka da sauran ayyukan ka kamar yadda zuwa hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za ka matasa ku yi sallah kai sallah ka daina rudu duniya ka taru eh kai yanzu mutuwa za ta zo ta dauke ka in aka ɗauke ka baka sallah za a tashe ka baka sallah don inna ma yubasul abdu alama ma mata alai. ana ta bawa akan abin da ya mutu a kansa tun a wannan wata mai albarka wata ramadan a gyara halayen ka rike sallah sai inda ba ramadan abin zai dore maka baka nan zakka duk wanda ba ba da zakka shi ma yana da matsala a addini za a masa nana za a kona shi da dukiyansa ranar alkiyama والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يغمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنفتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكذبون za a narka da ita a dinga kone jikinka fiskanka bayanka sasanni jikinka da ita sau da haka da ita za a maka hukuma a bai da ita maciji maciji ya dinga saranka Allah ta'ala yake muna bayyanar da ayoyi ga mutane waɗanda suke da sani masu fahimta ku fahimci sabon ubangiji subhanahu wataala kuma ku yi aiki da shi Allah ta ya ƙara mana imani da tsoron Allah sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh